kila idan ka sa ma dan uwanka yanzu ka binne shi matukar an yi kwana uku ko hudu ko biyar ka koma sai ka yi daga cikin kafin ka gano wajen a'a gara ma da bai shigo nan ba ballan shi cikin tambaya wannan bayanin sun zo can cikin bidiyoyi wai daga nan da aka gano wa sa wai sayan na musamman a kafa kata ko a rubuta wannan bid'a ne zai zo bayan sanan gaba a sanya wani katako ko wani karfe a ce wannan shine kabarin alhajiwa ne ko hajiya wance ya mutu rana kaza ko ta mutu rana kaza ga watan kaza wannan bid'o'i ne gaba daya abin da za a yi shine waɗannan ababen da muke karantarwa cikin hadisi don su suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallam wannan hadisi ya hu abu dawud wa anhu al-baihaqi bi sanadin hasan kama qala al-hafiz wa tarjama lahu abu dawud abu ya yi matashiyar magana ga wannan hadisi yace babun fi jam'il mauta fi qabrin babin da yake maganan hada mamata a wurin kabari a kabari daya wal qabru ya'lamu babin da yake maganan kabari ana sanya masa alama ta musamman kaji matashiyar magana da imam abu dawud yawa wannan hadisi والبيهقي امام البيهقي كو ياي مسا متاشر مغانا بقوله ده مغاننسا باب اعلام القبر بصخرة او علامة ما كانت wannan matashin magana ta bid'a za ta bude kofa ga masu bid'a kenan abin da yace babu babu ilamil qabri babin da yake nuna sanya wa kabari alama bi sakaratin da hojan dutse aw alamatin ko kuma kowace irin alama ma kanat ko yaya take ko ta yaya ta kasance a sanya alama to sai sai to kaga bid'a yace komai da ka bari a rubuta ya wance ta mutu ta kaza kaga ya zama bid'a kenan kuma in haka saboda haka wannan matashin magana ta bid'a tana bukatan ai mata kaidi ma kanat muwafiqatan lima kana fi ahdi annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ba shikenan ba to وله شاهدان وان حديثي da muka rawaito yana da hadisin da ke masa da guda biyu ya takawwa bihima zai karfafu da su zakartuhuma na ambaci su hadisan guda biyu fit ta'liqat ziyad yau baya hannun mu ka ambace shi can arrabi'u abu na hudu daga cikin da ke zama mustahabbi abu na farko shine a tara kasan kabari kar ta wuce ne dani daya abu na biyu zanto me musannaman abu na uku zanto me muallaman a sanya masa alama arrabi'u abu na hudu alla yulakkana almayyita at-talqin al-ma'ruf al kar a zo a yi wa mamaci irin talqinin da aka san shi a yau irin wanda masu gida ke bayan an binne mutum sai wani malami ya zauna a gindin kabarin yana yin bayani cewa idza ja'aka malakani fasa'alanika man rabbuka fa qul lahumu rabbi Allah wa idza sa'alaka man nabiyyuka fa qul lahumu Muhammad duk wannan ba za a yi wannan talqinin ba Allah yulakkan albayyita a talqin al-ma'ruf al-yawma li'anna al-hadith al-warid fihi dan hadisin da yazo yana bayanin wannan talqinin la yasihu bai inganta ba wa kaza ya salama lamba da kasa ko wa kaza qala ibn al haka ibn al ya faɗa fi zadul ma'ad cikin zadul ma'ad wa da'afahu an haka imam an-nawawi ya da'ifantar da wannan hadisi wa ghayruhu da waninsa kama zakartuhu fi ta'liqat al-jihad kamar yadda na ambaci wannan bayani cikin littafi na mai suna a taliqat al-jihad ثم حققت القول فيه sannan na tabbatar da magana ta gaskiya fihi cikin lamarin wannan talqini da hukuncinsa da kasancewar sa bid'a fi silsilatul ahadith ad-da'ifa a cikin littafi na silsilatul ahadith ad-da'ifa jerin hadisi na 559 wato ne da na biyu kenan wa qala sanani imamu sanani ya faɗa fi subul salam a cikin subul salam yace wa yatahassalu min kalami a immati tahqiqi abinda zai tabbata in ka tattara maganganun malamai masu bin diddigin hadisi annahu hadisun da'ifun zaka iske wannan hadisi ne da'ifi wal amalu bihi bid'atun aiki da wannan hadisi bid'a ne wala yutarru bi kasrati man yaf'aluhu kada a ruɗu da mafiya yawan masu irin wannan aiki yawan masu yi baya mayar da abin ya zama sunna sai in ya samu hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam albani ce wa yujibni minhu babban abin da ke bani sha'awa a maganar wato ne qauluhu maganar sa ce wal amalu bihi bid'atun bayan ya ce hadisi da ifi ne sai ce wal amalu bihi bid'atun dan kar ka zo ka kafa hujja ka ce ai al amalu bil hadisi da'i a cikin fadail amal wannan jaiz ne ga sana'ani ya ce wal amalu bil hadisi a bid'atun wa hadhihi haqiqatun wannan wata hakika ce bala ma zahala an haka sirrun min ulama'i da yawa daga cikin malamai sun yi zuhuli sun shagalta ba su fahimce ta ba fa innahum yashra'una fi bi misli hadha alhadisi kathiran min al-umuri za ga sun suna shar'anta al'amura masu yawa da irin wannan hadisi mai rauni wa yastahibbunaha har ma su mustahabbantar da waɗansu al'amura su ce yin kaza mustahabbi ne i'timadan minhum suna masu dogaro ala ka'idati a bisa ga ka'idar da ke cewa wai yu'malu bil hadith ad-da'if fi fada'il al-aman shi hadisi baifi ana aiki da shi a cikin ayyuka na falala wanda ba wajibai ba walam yatanabbahu ba sa fada kowa ila anna mahalla fi ma sa sabata bil kitabi wa sunna ana yin aiki da hadisi baifi ne kan abin da ya riga ya tabbata cikin ƙur'ani da hadisi ingantacce mashru'iyyatu shar'an to ta tabbata ta hanyar qur'ani da hadisi wa laysa bi mujarrad al hadith da'if amma hadisi da'ifi da kawo shi kadai ya zama hujja wajen shar'anto wani aiki wannan ba zai yiwu ba wa qad sabaqa li hadha misalun fi wannan misali kwatankwacin wannan misali ya gabata a ta'liqin da ya gabata baya can ثم فصلت القول في هذه المسألة الباني يتي سنن لربي magana dangane da wannan mas'ala ta yin aiki da hadisi da'ifi المهمة مسألة من مهمة ناقلا كلام عدد من فهول العلماء ina mai ciro maganganun adadi da yawa daga cikin zaratan malamai fi muqaddimati nayi wannan bayani ne a cikin muqaddimata da nayi ala sahihi targhib a bisa ga littafin at-targhib wa tarhib sahihu targhib wa tarhib fanzur zai ka duba wannan juz'i na dai shafi na 21 har zuwa shafi na 34 minhu cikin littafin za ka ga bayani dangane da hukuncin aiki da hadisi da'if ma'ana abin da yasa ya saukai wannan talikin dan kar wani ya ce duk da hadisin bai inganta ba amma ayyukan farla ana kafa hujja da hadisi da ifi shi yasa ya saukai ce a'a kwata kwata ba aiki da hadisi da ifi da haka wannan hadisi da yake nuna tarkini bayan binne mawaci mai tabbata ba albani ce bal yaqifu alal qabri abin da yake sananne mutum zai tsaya ne akan kabarin mamaci yad'u lahu bit tasbiti yana roka masa harshen sai tabbata wa yastaghfir lahu yana roƙa masa gafara wa ya'muru hadirin bizalika kuma ya umarci duk wanda ke wajen da yin haka saboda me li hadisi Usman bin Affan radiyallahu anhu qala saboda hadisin Usman bin Affan ya ce kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza da min dafn idza faragha min dafnin almayyit annabi ya kasance in ya kammala binne mamaci waqafa alaihi zai tsaya akan kabarin sa fa qala sai yace istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al annabi sai ce istaghfiru li akhikum ku roƙa wa dan uwanku gafara wa salu lahu tathbita ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa wajen tambayoyi da za a yi masa fa innahu al'ana yus'al domin yanzu yanzu dinnan ana tambayar sa inji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan roƙa masa da za a yi ba cikin jami'i ake ba ba wani ne zai zo ce to ku karanto kaza to ku yi istighfari goma goma to ku yi kullu wallahu uku ga walidanmu to ku yi kaza ba haka za a yi ba kowa zai dace wanda ya riga gama waye tafiyar sa ina fata kun fahimta wato ba a yin du'a aljama'i wato addu'a a haɗe cikin taro ku karanto kaza ku karanto kaza ko kuma a duk ku yi wani na cewa kaza kuna cewa amin din ba haka za ku yi ba kowa zai masa nasa shi kadai duk wanda ya gama yi tafiyarsa shine abin da sunnar annabi ta koyar taruwa yi wannan bid'a ne wannan hadisi akhrajahu abu daud wal hakim wal bayhaqi wa abdullah ibn ahmad fi zawaid az-zuhd wa al-hakim imam al-hakim yace sahihul isnadi wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala wa qala an da ingantacce ta kowace fuska wa yajuzu al-julusu indahu asna ad-dafn ya halatta mutum ya zauna a daidai wurin kabari yayin da ake binnewa bi kasri zikirul lokacin da kake zaune a wajen kuma zaka zauna da manufar wato faɗakar da wanda ke wurin bil ka tunatar da su mutuwa wa ma ba da huda abin da ke biyo bayan mutuwa ana cikin binnewa kana wa'azi ko ana cikin haka namun ne inda mutane sun taru sai ka dan tsuguna a wajen ga kabari ana tonawa ana shirin za a sa mutum kana wa'azi a irin wannan wurin wa'azi ya fi shiga saboda ga kabari kowa yana gani ga wani din nan yanzu yanzu nan ko jejen nan muke tare da shi yana zaune kwanciyar hankali cikin iyalinsa yayi dariya su yi dariya yayi umarni ai kaza gashi yau za a zo a tura shi cikin rami wanda suka fi kowa kaunin su suke gaggawar a zo a sa cikin rami kuma gobe za a iya sawa na gobe ma za a iya sa ni gobe za a iya saka a irin wannan wurin ya halatta a yi wannan wa'azi saboda mai muka ce haka li hadisul barra ibn azib saboda hadisin barra ibn azib kala yace خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار يتي من فتا tare da annabi tsira da mun tabbata gare shi cikin jana'izar wani mutum cikin mutanen Madina fantahaina ila al sai muka fike zuwa ga inda ake ginin kabari walamma yulhadu kafin ma a ɗauki mutumin a sa shi cikin kabari an gane ko fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi da aminci tabbata gare shi sai ya zauna mustaqbilal qibla yana mai fuskantar al-qibla wa jalasna haulahu mu ma muka zauna gefen annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sai nuna idan an je wurin ba tsayawa ake ba kenan me ake zama ake sai dai a lura kar a zauna kan kabarin bayin Allah sai a zauna inda ba kabari wa ka'anna wa ka'anna ala ru'usina tayr lokacin da muka zauna annabi na zaune kai ka ce kowane ɗaya daga cikin mu akwai tsuntsu a kan shi kamar ka zauna tsuntsu ya dira akan ka ko ba ka son ya tashi wace irin nutsuwa za ka yi kaga ba motsi kenan ashe wannan yana bukatar idan an je wajen a natsu ba surutu ba hayaniya wa fi yadihi udun yankutul arda a hannun annabi akwai wani dan tsinke yankutul arda kamar yana tona kasa ko yana zana kasa ga al'ada da mutum na magana za ga rike tsinke haka kamar yana tona kasa kaga wato masu ruwaya komai ba sa bari duk abin da annabi ke ciki da wanda ma ka fa'idanta da wanda ba ka fa'idanta ba su ne sai sai ya ma ga abin da sai gani fa ja'ala yanzuru ila samai sai annabi ya rinka duban sama wa yanzuru ila ardi kuma ya kalli kasa wa ja'ala yarfa'u basarahu sai annabi ya rinka daga idanunsa yana daga gannansa wa yakhfiduhu sai ya nishi idansa sai ya bude idansa sai ya nishi salasan hasso uku annabi na yin haka fakala sai annabi ya ce da mu ista'izu billahi min azabil qabri marratayn aw salasa annabi ce ko ne mutsarin Allah daga azaban kabari ya faɗi wannan magana sau biyu ko sau uku wannan hujja ce akan cewa kabari akwai ne akwai azaba a ciki sun makala sannan sai annabi ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri salasan annabi ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri haka ne ta wannan kalma har sau uku sun makala sannan annabi ce innal abda ga wa'azin nan zai biyo baya innal abdal mu'mina lalle shi bawa mummuni idza kana fi inqita'in min ad yayin da ya kasance zai rabu da duniya wa iqbal min al-akhirah zai fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatun min samai sai waɗansu mala'iku su sauka zuwa wurinsa sun zo daga sama bidul wujuhi fuskokinsu suna suna farare ka annahu ka anna shamsu kai ka ce fusakun su rana ce saboda kyalli da haske ma'ahum kafanun min akfanil janna sun zo da wani likafani na musamman daga cikin likafanin aljanna wa hanutun min hanutil janna hanut shine turare da ake sanya wa mamaci shi kadai ake kira da suna hanut sauran turare da masu rai suke amfani da shi sai dai ka sa masa almisk ko afidu ko duk abin da za a sa masa suna amma in an ce alhanutu ya shafi turaren da ake sa mamaci kadai a larabci saboda haka sai suka zo da wani turare irin na mata min hanutul janna daga cikin irin turaren da aka samo a aljanna za su zo da wannan hatta ya jilisu minhu har su zo su zauna a daura da wannan mamaci maddal basari iyakacin gani idan ka shine iyakacin yawan wannan mala'iku sai da kai ba za ka gansu ba shine Allah ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun idza balagat al-hulqum ay idza balagat ar yayin da rai ta zo makogaro wa antum hina idan tanzurun ku majiyata lokacin kuna kallon mamaci kun ɗaya tsammani kun san lokacin lalle ba zai tashi ba wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muna kusa da shi a lokacin fiye da ku ma'ana mala'ikun rahama da Allah ya suna nan kusa da shi yan mummuni ne walakin la tubsiruna sai dai ko ba ku iya ganin su ba za ku ga mala'ikun ba to ga shi yawan mala'ikun annabi ya ce maddal basar iyakacin ganin ido shine iyakacin yawan mala'ikun da za su zo wajen wannan mutum thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam sannan mala'ikan mutuwa ya zo masa aminci tabbata gare shi malam ya sa lamba yace haza huwa ismuhu fil kitabi was sunna wannan shine sunansa a qur'ani shine sunansa a hadisi a qur'ani Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum anan gurin yace mai yaji'u malakul maut haka sunan sa yake a qur'ani haka yake a hadisi wa amma tasmiyatuhu bi azra'il radawa mala'ikan mutuwa suna azra'il fa mimma la asla lahu wannan ba da asali cikin hadisi khilafan lima huwa al-mashhur inda an-nas sabanin abinda koyi shahara wurin mutane mala'ikan mutuwa sunan sa azra'ilu ma ce ma da yace la'allahu min al-isra'iliyat wannan kila wajen yahudawa aka rubuto amma sunansa a qur'ani da hadisi malakul maut wato sai ana karanta hadisi ake gyare gyare in ma karanta hadisi ba za a gyara al'amura ba yanzu duk mutum zai cikin musulmi in kace ya malaikan mutuwa tar kai duka gurin ba ba wani mutum da yayi ko wani ce mai sa azra'ilu ala ce dina cikin isra'iliyat ba da asali ga sunansa thumma yaji malakul maut alaihi salam mala'ikan mutuwa zai zo wa wannan mamaci hatta yajlisa inda rasihi ya zauna a daidai kansa fa yaqulu sai yace ayyatuha an-nafsu tayyiba ya ke wannan rai tsarkakakkiyar rai wadda ba bata ta ba da dattin shirka ko dattin bid'a ko dattin hasada ko dattin girman kai at-tayyiba tsarkakakkiya kenan wa fi riwayatin a wata riwaya zai ce ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna ila masiratin min Allah wa ridwan fito zuwa ga gafara ta musamman da kuma yarda ta wajen Allah qala annabi ce fatakhruju sai rayi ta fito daga cikin gangan jiki tasilu kama tasilu alqatratu min fi tana kwararowa tamfar yadda digon ruwa ke kwararowa daga bakin salka idan ka ka juye ruwa a bakin salka ba kwararowa yake haka ba ba wata wahala haka rai ke fita daga gangan jikin dan adam baya karta ba wani wahala haka yake fita daga jikin mummuni wa kullu malakin haka ne fa ya'khudha sai ya karbe ta wa fi riwayatin a wata riwaya aka ce idza kharajat ruhuhu idan ran mutum ta fito salla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ardi duk mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa sai su yi wa wannan rai salati su yi mata sallah wa kullu malakin sama'i haka dukkan mala'ikan da ke cikin sama za su yi mata sallah ma'ana za su yi wa mutum addu'a wa futihat lahu abwabus sama sai a buɗe masa kofofin sama laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah babu waɗansu ma'abuta ƙofar sama daga cikin ƙofofi na sama ba waɗansu ma'abuta kofar cikin mala'iku an gane ko face sai yad'una Allah suna roƙon Allah an yi uraja bi ruhihi min qablihim suna cewa ya Allah sa a zo da ran wannan bawa ta daidai kofar mu duk mala'iku za su buɗe kofofin sama sa cewa ya Allah ran wannan bawa naka biyo da shi ta nan gurin yadda yake kanshi din nan a biyo da shi ta nan fa iza akhadha idan mala'ika ya karbare din nan lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin sauran mala'ikun da ke wajen ba sa kyale rai a hannun mala'ika gwargwadon kiftawar ido hatta ya akuzuha face sai sun karbe daga hannunsa sai ja'aluha fi zalika al-kafani su sanya ran a cikin wannan likafani wa fi zalika al-hanuti a cikin wannan turare wanda aka dauko shi daga aljanna annabi ce fa zalika qawluhu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna da Allah ce hatta idza jaa ahadakumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna manzannin mu sai su karbi ransa wa hum la yufarrituna ba sa yin sakaci wajen umarnin da Allah ya musu na karbo rai din sai sun karbo ta ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض rai za ta fita daga gangan jikin ɗan adam tana kanshi ka asiya bi nafhati miskin sama da dukkan wani ko kuma tamfar kwatankwacin dukkan wani mafi daɗin turare wujidat ala wajhil da aka taɓa samu a saman duniya haka ne za ta fita tana kanshi daga jikin ɗan adam an annabi sai ado yas'aduna biha sai mala'iku su tafi sama da ran ɗan adam fala yamurruna ba za su wuce ta wata kofa ba ya'ani biha ala mala'in min al-mala'ikati ba za su wuce a wani taro daga cikin mala'iku ba illa kalu fate sai mala'ikun sun rinka cewa ma hazar ruhu wannan wani irin ruhi ne mai tsarki wani irin rayi ne tsarkakakke fa yaquluna sai su wanda suka taho da ransa ce fulan ibn fulan shine wani dan wane bi ahsani asma'ihi allati kanu dahu biha fid dunya za su ambaci mafi kyawun sunansa da aka rada masa a nan gidan duniya wanda ake kiransa da shi shine wani dan wani a ambaci sunansa hatta yantahu biha ila sama'i dunya har sai sun kai ta zuwa ga saman duniya yastaftihuna lahu sai su nemi a buɗe musu kofar sama sama ta ɗaya kenan fa yuftahu lahum sai a buɗe musu fa yusawyi'uhu min kulli sama'in mukarrabuha to daga nan gurin sai sai mala'iku mukarrabe da ke wannan sama sai su ci gaba da yin rakiya ga wannan ruhin har sai an je waccan saman ta gaba an gane ko ila sama'il lati taliha zuwa ga saman da ke biwa ta daya hatta yantahi bihi ila samai sabia in an je sama ta biyu kuma muqarrabun na wannan sama ta biyu su rinka raka ruhun har sun je kofar sama ta uku in an je ta uku su ma nan za su rike har sama ta hudu da haka da haka har sai sun je sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta ku rubuta aikin da bawa na yi a cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al shi wannan illiyin kitabun marqum wani littafi ne da ake rubuce ayyukan bayi na gari ya shahadahul muqarrabun ba wanda ke zuwa inda wannan littafi yake sai mala'iku waɗanda ake kira al muqarrabuna su ne a wajen fa yuktabu kitabahu fil liyin sai a rubuta a littafin ayyukansa a je a rubuce shi a kwafin shi cikin illiyun thumma yuqalu sannan sai a ce a iduhu ila al-ardi ko dawo da shi zuwa ga kasa fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum dan ni na riga na yi musu alkawalin daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum daga cikinta ne kuma zan mayar da su bayan mutuwa in bin abin ne su ciki wa minha ta ratan ukura daga cikin ƙasa zan fitar da su a lokaci na daban shine ranar tashin kiyama qala annabi ce fa yuraddu ila al-ardi wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da shi ƙasa sai a sake mayar da ruhinsa a cikin gangan jiki ala annabi yace fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idha wallaw anhu yayin da aka mayar da ruhinsa cikin gangan jiki a karo na biyu an binne shi kenan a wannan lokacin yasma'u khafqa ni'alihim yana jin karan bugawar takalman su ana ashabihi yan uwansa idza wallaw anhu yayin da suka juya za su tafi gida mudibirin suna masu juya baya fa yatihi malakan sai waɗansu mala'iku guda biyu su zo masa shadida al-intihari masu tsananin nuna zargi ga wanda ya cancanci a zarge shi din fayantahiranihi wa yujlisanihi za su zo da siffar suna zargi su zaunar da shi cikin kabarinsa fa yaqulani su ce da shi man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu rabbi allah sai ya ce ubangiji na shine allah fa yaqulani lahu ma dinuka su ce da shi menene addininka fa yaqulu dini al-islam sai ya ce addini na musulunci a wannan lokacin abin da mutum zai faɗa kenan kuma abin da ake so ya faɗa kenan musulunci tsantsa dan Allah ce wa mun yabta gidayar al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce inna dina inda islam